Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha tamu ta Action Hausa TV Me wacce ta saba kawo muku labarai da ɗumi musamman ma na Kannywood take kawo muku fina-finan Hausa, comedy, tsatsuba da dai sauransu. a yau ma wannan tasha tamu ta kawo muku sabon al'amari ne inda aka yi gasar hotuna ta manya-manyan jarumai na kannywood inda aka tantance wasu hotuna kyawawa na sarki ali nuhu da kuma hotunan adam e zango masu kyau inda aka gwada wayannan hotunan cewar wanne jarumi ne ya fi iya tsayuwar hoto sannan wanne jarumi ne ya fi saka kaya masu tsada sannan wanne jarumi ne ya fi iya yin style ɗin an ɗauke ka kowa ya yaba wannan ce ta sa muka samo waɗannan hotunan na Ali Nuhu da kuma Adam Zango don mutane su fahimta kasancewar mutane suna bibiyar mu a wannan tasha tamu don mu nishaɗantar da su ko da a kwanakin baya an fara samun cece-kuce a wajen supporters ɗin Ali da Adam Zango kowa yana magana akan kan cewar jaruminsa ya fi iya wanka ɗayan kuma yana maganar nawa ne yafi fi ko da a kwanakin baya dai an yi bayanin Adam e Zango yana hawa manyan motoci inda shi ma Ali yana hawa manyan motoci wannan dai takara ce wacce ta kullu a Kannywood inda ake ta siyan manyan motoci ake ɗaukan wanka don burge magoya baya ko dai a kwanakin baya mutane da yawa sun yi bayanin cewar Adam Zango ya iya rawa da waƙa Ali Nuhu shi ma ya iya rawa inda aka samu cece-kuce mutane suka rinka cewar ai Ali Nuhu ma bai iya rawar ba inda wasu suka ce to ai shi ma zango kwaikwayon 'yan Naija yake wato 'yan kudu sau yawa daga cikin irin wannan kwaikwayon nasa za a ga yanayin rawar da yake yi Adam Zango wasu suke cewa lallai adam zango yana kwaikwayo ne ba tashi ya ƙirƙira ba inda su kuma magoya bayan ali nuhu suke cewa ai ali nuhu shi rawarsa ce tashi ta kansa ya ƙirƙiro sabida haka bai damu da ta kowa ba wannan ne ya sa mutane suke ta faɗan albarkacin bakinsu wayannan dai su ne irin motocin da suka fiya yawan hawa inda za ka ga celebrity babban jarumi ya zo waje da kafciciyar mota inda mutane za su yi ta sowa suna ta cewa kai ina yin ka mai gida ina yin ka oga wayannan su ne yanayin yanda ake sporting ɗin wayannan jarumai wayannan jarumai dai sun karaɗe ƙasashen afirka abin da ya rage shi ne su shiga ƙasashen turai da na larabawa ya kai ga an karɓe su ɗari bisa ɗari sai a cito to sun zagaya duniya kenan wannan kuma shine babban ƙalubalen da mutane suke ta magana a kai cewar adam e zango bai shiga turai ya yi wasu fina-finai masu ƙarfi ba shi ma a bai shiga ya yi fina-finai masu ƙarfi ba inda ake son a ga fina-finai na gaske wanda ake gudu da motoci ake yin tsere a cikin garin america ko kuma wasu guraren wanda za su ba mutane sha'awa sai dai sau da yawa an tsaya ne a najeriya inda a nan ne ake yin fina-finan yawanci ma a kano ko kuma abuja wanda ya tafi da nisa shine zai je Kaduna koyi wajen Jos da dai sauransu inda mutane suke ta cewa ya kamata a faɗaɗa tunani wanda zai ja hankalin masu kallo su fahimci cewar lallai fina-finan nan fa da gaske ake yin sa mu dai muna ƙoƙarin kawo muku labarai ne don sabida wanda suke bibiyar masana'antar su fahimci yanda halin masana'antar yake ciki a yanzu. kasancewar wasu sun yi nisa da kano da kaduna inda a nan aka fi harkar fina-finai wannan ta sa muke zaƙulo muku irin abubuwan da suke faruwa a masana'antar kannywood so da yawa za ka ji ana cewa jarumi wane jarumi wane amma ba a san shi a fuska ba yau muka fara haɗuwa ku danna mana subscribe don samun shirye-shiryen budurwar aljanu labari ban mamaki rigima soyayya da aljani sabon series mai dauke da turka-turka ta zamani wanda ba taɓa yin irinsa ba wani firera na fasa banza la ni har ma ka bani kuma a wani gurin mutane sun toka kai mai naushi a haɗa faɗa yauwa ban baka labari ba akwai wani dan To baba shitu. Baba shitu kuma? Eh. Kanin uwana ba ko kanin uwata da ya zo ya gayan gaskiya. wallahi hir dakata kaka kuskura dan mare mutunci me ta tsare maka a gari fita ka bani guri ka ba mun guri yarinya me kike a nan gurin a'a fure da dan dai ina ki ka danna subscribe don ganin shirye-shiryenmu sababbi a kan lokaci